za mu tashi du'a'u unutil witri addu'a ta ɗari da sha shida addu'a da ake yi idan an yi kunuti ta wutri alkunut kala kala ce akwai alkunut da ake yi a sallah ta farilla to ba ita muke magana ba galiban kunutin da ake ta sallah farilla ita ce kunutin nazila wato kunutin da ake yi ta yin addu'a idan wata matsala ta faru ko wata cuta ta sauka ko kuma wani azalimi ya zalunci mutane ko wani bala'i ya fuskanci al'ummar musulmi wannan sababin da ya faru to ya halatta limamai a salloli na farilla gaba ɗaya su rinka yin addu'a ta alƙunuti Allah Ubangiji ya kwantar da masifar to wannan ƙunut ɗin ta yin wato addu'o'i a sallar farilla ba ita muke magana ba yanzu muna magana ne ta wato alkunut wacce ake yin ta a wato wuturi idan mutum ya sallan fila na dare raka a ɗayan nan ta ƙarshe to zai alkunut ita ce ake ce da ita kunutul wuturi du'aul qiyami fi salatul wuturi kenan malai ce allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallaita وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwitru haqqun ko da yake wasu malamai sun raunana hadisin cewa ba za a ce wuturi wajibi ba ne amma wasu daga cikin dalilan da suke nuna muhimmancin wuturi muhimmancin wuturi annabi ya ce alwutar haƙun ma mana alwutar haƙun alwutar wajib lalle shi wuturi ɗin nan wajibi ne ku rinka yin wuturi idan mutum ya shafa'i ya rinka wuturi kada mutum ya zama a rayuwarsa baya wuturi to a wuturin nan ne aka ruwaito annabi yana yin wannan addu'a mai albarka sahabin wannan hadisin shine alhassan ibn ali jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama har ruwaito manzon Allah da kansa yana wannan idan kai ɗaya ne za ka yi wa kanka addu'ar Allahumma hdini fi man hadaita idan kuma za ka hada da wasu ne sai ka ce Allahumma hdina fi man hadaita ni kai ɗaya na kuma mu ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar mana Allahumma sabbitni alal hidaya fi man sabbatahum ko asbattahum alal idaya. ya Allah ka tabbatar da ni akan shiriya ka sa ni cikin bayinka wanda ka shiryar shine Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afaita ba waɗanda Allah ya shirya kuma sama da annaba da manzanni kamar kana cewa ya Allah ka shiryar da ni ka sa ni cikin shirya kamar yadda ka sanya annabawanka da manzanninka wa afini fi man afaita ka kubutar da ni shine afini ka kautar da ni daga dukkan wata cuta ka bani lafiya fi mana afaita a cikin waɗanda ka ba su lafiya duk wani nau'i na ciwo duk wani nau'i na cuta da ka iya cutar da ɗan adam ubangiji ni kam ka bani lafiya ka tsare ni shine wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita ka jibinci al'amarina ka sa ni cikin waɗanda ka jibinci al'amarinsu wala takilni ila nafsi ta ainihin kenan ya Allah kad ka banni in kula da kaina koda da rawa ido wallani fi man tawallait ya zama kai ne mai kula da ni kai ne mai jibinta al'amarina wa barik li fi ma a'taita ya Allah kai mun albarka a cikin duk abin da ka bayar na arziki ne na lafiya ne na ilimi ne na ayyuka ne ubangiji kai mun albarka cikin duk abin da ka bani kuna jin kalmomin ko mubarak li fi ma atait wa qini sharra ma qadaita ya Allah ka kiyaye ni da sharrin da duk hukunta duk abin da ka kaddarta zai faru a duniya na sharri ubangiji Allah ka bani kariya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ya Allah kai ne kake hukunci kai kake kaddara abin da kaga dama wala yuqda alayka ba wanda ya isa hukunci a kanka tabaraka wa ta'ala sannan idan ka yi hukuncin ba wanda ya isa bikadu ko ya bibbici hukuncinka a ce dan me yasa kai haka la yusal amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah dan me yasa yayi kaza a bayi su ne ake tambaya fa innaka taqdi Wala yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita man walaita ya Allah duk wanda ka jibinci al'amarinsa kalmar muwalati diddul adawa ne kishiyar gaba ma'ana duk wanda ka so shi duk wanda ka kaunace shi duk wanda ka ja shi kusa da kai la ya zillu baya kaskanta baya tozarta duk na kusa da ubangiji duk wanda Allah ya lura da shi to shi kan magana tozarta ko wulakanta a rayuwa sai dai ya ga ana yi Allah ya bashi kariya ibnu hajar yake cewa abin da ake nufi la yadhillu man walaita min ibadika fil akhirati ya Allah duk wanda ka jibinci sa a cikin bayinka a lahira bai zai tozarta ba ko kuma a duniya ma gaba ɗaya bai zai tozarta ba jibintan ka kariya ne gabawa a ga wannan iya ɗaukaka kenan Allah ya jibinci ka. Allah ya taimake ka wala ya'izzu man adaita man adaita duk wanda kai gaba da shi kishiyar man walaita kenan man walaita wanda ka jibinci al'amarinsa man adaita kuma wanda kai gaba da shi to man adaita duk wanda duk kai gaba da shi ya Allah to la ya izu babu shi babu samun ɗaukaka a duniya ko a lahira kuma wallahi ko da an ba shi mulkin duniya gaba ɗaya in dai Allah yana gaba da shi to babu shi ba ɗaukaka kuma ko da an ba shi dukiyar duniya gabaki ɗaya wallahi ba zai ɗaukaka ba saboda Allah yana gaba da shi tabarakta rabbana وتعاليت تباركت تكاثر خيرك في الدارين alherinka ya yawaita a duniya da lahira Albarkatun ka ya ubangiji sun yawaita wata alaita kuma ka ɗaukaka irtafata ka ɗaukaka don kai ne maɗaukaki wa azuma amurka al'amarinka babba ne ya Allah wa zahara ƙaharuka wa kudratuka rinjayenka da ikonka da ƙudurarka Shi ne sama da na kowa tabaraka wa ta'ala jama'a wannan ita ce addu'ar da annabi yake kullun idan ya yi wuturi ya yi ruku'i idan ya ɗago don wuturin nan ita ce raka'ar ƙarshe da yake rufe sallarsa ta dare idan ya ɗago mai ya wuce sujada sai daga hannu yana wannan addu'ar ka duba waɗannan kalmomin mala da a ce Allah ubangiji zai maka arziki ya taimake ka kana samu kana dan tabawa yau ayi gobe ayi jibi ayi har ya zama maka jiki tunda dai Allah ya baka damar yin wutar to ai malam ka dace ai wata ran Allah ya karba shikenan ka huta la khawfun alaik to wannan ɗaya kenan daga cikin wannan addu'o'i kuma yana da kyau mu haddace ta na'am to shi ba za a ce a rama shi ba tun da rana ba a wutare. idan ya kubuce shi kenan sallar dare dai ana rama ta za a iya bibbiyu bibbiyu bibbiyu saboda kaga da rana dama ana raka bibbiyu bibbiyu amma da rana ba a yin wutare. ko shafa'i da wutare da mutane suke bayan isha'i in mutum ya san ba zai tashi da dare ba yayi wutirin sai sa. farai ku da gaske a masallaci bayan an idar da sallar isha'i mutum yana tunanin ba lallai bane ya tashi sai sayyidina abubakar an ruwaito cewa idan ya ga akwai gajiya a tattare da shi ko yana tunanin watakila yanayi zai hana shi ya tashi da dare to duk sallolinsa na dare yana idar da sallar isha'i sai ya zauna ya yi su gaba ɗaya sai ce ya Allah in ka tashe mu alhamdulillah ko baka tashe mu ba dai mun sauke nauyi kaji bayan Allah malam Allah ya mana afuwa wannan hadisin tirmizi ya ruwaito shi da imamu nasa'i da ibn Maja da imam ahmad da imam darimi da imam hakim da imam baihaqi hadisi ne kuma sahihi kuma da albani ya kawo cikin littafin irwa ul ghalil yayi bayani